ya sake ba mu daman halartawa wannan waje mai tarin albarka domin ci gaba da tafsirin ayoyin alkur'ani mai girma a wannan rana ta 22 ga watan ramadana wata mai alfarma shekara ta 1447 bayan hijiran manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda yake daidai da rana ta goma sha ɗaya ga watan Maris shekara ta dubu biyu da ashirin da shida miladiyya. Tsira da amincin Allah su da tabbata ga manzon tsira annabar rahma Muhammadu bin Abdullah. Sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama da iyalansa da sahabbai da muminai waɗanda suka bi ta tafarkinsa har izuwa ranar tashin alkiyama Allah ta tabaraka wa ta'ala ya sa mu kasance daga cikin su. Bayan haka za mu ci gaba جدا ودى muka dasa aya a jiya cikin surat Yusuf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 الأرض إني حفيظ عليم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تاتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون وقال لفتيته اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون الله تبارك وتعالى يجيب قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم annabi yusuf alaihi salatu wassalam bayan ya fito daga kurkuku ya haɗu da wannan sarki da ya nemi a fito mai da shi sanadiyar shi ya sanar da su ta'awilin mafarkin da shi sarkin ya yi qala ja'alni ala khaza'in al-ard yace ka sanya ni akan kulawa da fuskar kasa inni hafizun alim lalle ni mai kulawa ne mai amana kuma mai ilimi muka ce karkashin wannan ayan akwai masail daga ciki na farko shine siffofin da ake bukata tare da shugaba yake inni hafizun ali domin aikin da ya nemi a bashi ɗin wa'annan siffofin yake bukata siffofin mutumin da zai iya kulawa da kayan da suka shafi rayuwar al'umma gaba ɗaya. Ba zai yi almubanzananci ba, kuma ba zai kuntata ba, kuma yana da ilimi game da fannin abin da za a bashi kulawan. Aka ce a cikin hafiz akwai amana. Akwai wani su'asar da suke nuna da cewa da Yusuf alaihi salatu wassalam da sarkin da rindinan kasar sojojin kasar so ɗaya suke cin abinci a rana so ɗaya suke cin abinci a rana domin shiryawa shekaru bakwai ɗin nan da aka ce za a rasa amfanin gona abin da aka adana a yanzu don haka abin da ake ake samu na amfanin gona a yanzu haka kaɗan ne za a dinga ci daga ciki domin a samu a ɓoye abin da za a ci a shekaru bakwai masu zuwa bayan wannan shekaru bakwai da za a samu yalwar ruwa a wadatar amfanin gona bayan shi shuɗe. Abu na biyu, mutum ya nemi a bashi mulki a bashi wani mulki ko ko wani yankin mulki ko ko aiki da ya shafi jagoranci mun dan yi tsokaci akan wannan jiya cewa umuman makruhi ne mutum ya nemi a jagorantar da shi don manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake babu wanda zai tambaya sanadiyar tambaya da nema aka ba shi face za a wakilta shi zuwa ga jagoranci Allah ya je ka yi magani amma wadda aka ba shi ba tare da ya nema ba nemo shi aka yi aka bashi domin ya cancanta a anahu Allahu alaihi sai ga Allah tabaraka wa ta'ala zai miri zai taimace shi akan wannan jagorancin da aka ba shi, amma malama suka ce idan an kasance cikin hali na waɗanda suke mulki waɗanda suke jagorantar al'amuran al'umma masu kwatantawa ne masu adalci ne ba a bukatar wani kuma ya fito ya ce domin ina da siffofi kaza da kaza na cancanta a bani ya tambaya da kansa suka ce amma idan ya zanto abin da ya fi rinjaye a tsakanin masu mulki da kuma jagorantar al'amuran al'umma shi ne cewa ba masu kwatantawa ba ne ba waɗanda suka damu da mutanen da suke jagoranta ba ne kuma mutum yana ganin a karan kansa idan an bashi shi zai kwatanta zai kwaci hakkin mutane zai baiwa mutane hakkinsu kuma zai kula da mutane shi yana jin haka a cikin ransa cewa idan an bashi yana da siffofin da da karfin gwiwar da zai iya baiwa mutane hakkinsu aka san abin da waɗannan da suke jagoranta yanzu suke yi suka ce a wannan halin mutum zai iya ne ne zai iya nema a wannan halin mutum ya halarta ya nema matsala ta uku shine yin aiki yin jagoranci a kasar da tsarin rayuwarsu tsarin hukunci a kasar ba na musulunci ba ne kamar yanzu misali ka zama shugaban kasa bar mu ɗauko daga shugaban kasa idan kamar irin tsarin da muke ciki yau wadda yanzu mutane ne za su zauna a cikin ac su ne 'yan majalisu a cikinsu akwai musulmai a cikinsu akwai waɗanda ba musulmai ba a cikinsu akwai waɗanda ma da musulman da waɗanda ba musulman ba su kallon mahaukata suke musu ya kawai nan wawaye ne wai suna yin wani abu sunan shi addini su ba su yarda da ma wani addini ba to duk wannan ake haɗowa su suke zama a matsayin abin da ake cewa majalisu in ma majalisar ah, dokoki na jiha ko na dattawa ko kuma na tarayya akan irin tsarin da muke da shi misali a Najeriya. Su suke yin dokokin. Mu kuma dokar da Allah ta ko ta'ala ya umarce mu da gudanar da rayuwar mu da shi, shi ne Alƙur'ani da sunan manzansa sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam a irin kasa irin wannan da ke da irin wannan tsari na wadda ba tsarin shari'ar musulunci bane shin ya halarta mutum ya zama shugaban kasa suka ce eh ya halarta aka ce to ko da idan ya zama shugaban kasa ba zai iya izharin hukuncin shari'ar Allah ba shin har ila yau ya halarta suka ce eh ya halarta aka ce domin irin yadda manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yaba wa annajashi kun san lokacin da najashi ya rasu manzan Allah sallallahu alaihi sallama ya mai sallah ko ya mai sallan jana'iza ko Shi ne daga nan ne aka samu salatul A yi wa wani musulmi da ya rasu a wani waje inda a wannan wajen da ya rasu din ba samu an mai sallah ba musulmai idan labarin rasuwarsu ya kai a gare su don labarin wannan dan uwan nasu wanda ya rasu a tsakanin mutanen da su ba zama san wani abu sunan shi jana'iza ba balle su yi mai idan labari ya kawo a gare mu mu sai mu yi mai mu sai mu mai salatul ghaib sai mu yi mai sallan jana'izar duk da cewa baya nan to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wa yayi wa najashi kasancewa yayi wa najashi sallah yana nufin cewa najashi wane ne shi musulmi ya musulunta amma kuma bai bayyana musuluncinsa ga mutanensa ba domin mutanensa ba menene ba ba musulmai bane kuma shine jagoransu ko manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya wasafta shi da al-adl mai adalci ne a cikin wata riwaya yace as-salih al-malik as-salih sarki nagari yawan wasafta da nagarta kuma yawan wasafta da cewa adili ne mai adalci ne baya yadda a zalunci kowa a karkashin ikonsa a karkashin sa bai yadda a zalunci kowa suka ce wannan misali ne karara na musulmi wadda yake shugabancin kasar da ba musulmai ba duk da cewa bai samu damar bayyanar da shari'ar Allah ba to sai suka ce idan ya halarta mutum ya shugabanci ƙasa a matsayin shi na musulmi ya shugabanci kasar da baki ɗaya, alhali ba musulmai ba ne, kuma bai da ikon ya bayyanar da hukuncin shari'ar Allah a kansu idan ya halarta suka ce to min babi aula yin mutum ya karɓi wani aikin wani aiki a karkashin irin wannan tsari na kafirci ya karɓi wani aiki na jagoranci na sashi kamar irin na nabiyun mahi yusuf alaihi salatu wasalam kamar mutum ya zama minista suka ce min babi aula suka ce wannan ma ya fi sauki kan ya zanto ne wa ne shugaban kasar kamar yadda nabiyun mahi yusuf alaihi salatu wassalam ya nemi a bashi jagorancin wato gudanar da taskar wato kasar masar duk da cewa shi ma wannan sarkin akwai waɗansu maganganu da suka zo a kan cewa ya yi imani amma ya ɓoye imaninsa kwatankwacin irin imanin da najashi ne najashi ya yi al'ayyata ne sai zanto mun taɓo batun cewa shin mutum zai iya neman jagoranci e muka ce zai iya nema idan ya zanto yana nema ne ba domin huzuzin nafsi ba domin shi ya zai zama shugaba a irin alfarma da shugabanni suke da shi yana tafiya a convoy yana tafiya da jami'an tsaro masu yawa yana ana mai abubuwa na alfarma abin da yake son ya zo yayi kenan a'a yana son ya zo ne domin ya gyara domin ya yi adalci kuma yana ganin shi yana da qualities ɗin da ake bukata idan ya tafi ɗin zai iya gyara suka ce a wannan halin zai halarta mutum ya neme ne ya nema wannan shine tsokaci da muka ce za mu fara da shi wallahu ta'ala wa kadhalika makkanna li yusuf wa kadhalika makkanna مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين والأجر الآخرة ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء الله تبارك وتعالى يقول أهكا مكتبتك يوسف أبايا كسا يتبوأ منها حيث يشاء yana zama a cikin kasa a yadda ya ga dama kaga min zirte sijin ila fushatil almulk daga kuntatawar kurkuku zuwa ga yalwar mulki haka Allah ta tabaraka tara annabinsa yace yana yin rayuwa a yadda ya ga dama yana zama a bayan kasa a yadda ya ga dama domin mun menene mun tabbatar da shi a bayan kasa nusibu bi rahmatina man nasha muna bayar da rahmar mu ga wadda muka ga dama ga wadda muka ga dama wala nuzi'u ajral muhsinin kuma ba mu salwantar da ladar masu kyautatawa kaga nabiyullahi yusuf alaihi salatu wassalam duk da wayannan matakai daban-daban na jarrabawa da ya cewa ya yi menene ya yi haƙuri bal yana cikin wannan wato kuntatawa wannan kuncin kurkuku bai daina kira zuwa ga kaɗai da Allah tabaraka wa ba Allah tabaraka wa ta'ala ke ba mu da ladar masu kyautatawa Allah ya ce bi khususi Yusuf tunda siyasin ana maganar annabi Yusuf ne Allah sai yace banda mun tabbatar da mun tabbatar da annabi Yusuf a bayan kasa mun ba shi mulki da jagoranci Allah tabaraka wa ta'ala ce wala ajrul akhirati khairun yace kuma lada da sakamakon lahira khairun lil ladina amanu shi yafi alkhairi ga waɗanda suka yi imani wa kanu yattaqun kuma suka kasance masu kiyaye dokokin Allah masu jin tsoron Allah malama suka ce a wannan ayar ishara ce zuwa ga cewa abinda Allah tabaraka wata'ala yayi wa annabi Yusuf tanadi a lahira ya fi karfin wannan yalwar da ya shiga na wato mulki a kasar Masar waja'a ikhwatu Yusuf وجاء alaihi يوسف فدخلوا عليه wa hum له منكرون ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تاتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون وقال لفتيانه وقال لفتيته جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له مجرون sai ɗan uwan annabi suka zo garin wato ƙasar Masar fadakhalu suka shigo a gare shi sun shigo ga Yusuf alayhi salatu wassalam suna shigowa ya gane su Wahum lahu ciro, amma kuma su kuma ba shaida shi ba ba gane shi ba malama suka ce abu na farko shine cewa mutumin da ya yi zalunci yana da saurin mantawa mutumin da aka zalunce shi kuma ba bai mantawa bai mantawa idan ka zalunci mutum in ka zalunci mutum ko da cikin cikin mintuna kaɗan bayan haɗuwarka da shi ka zalunce shi kafa shi, ko da bayan shekara goma ne in ya kanka zai mene ne galibi zai gane ka domin abin da ke fayyada memory ɗin fuskar azalimin da kwakwalwar wadda aka zalimta ɗin shi ne zalimcin domin zalimci yana da zafi shi yasa babu hijabi tsakanin addu'ar wanda aka zalunta da Allah Allah tabaraka wa ta'ala yace la ansuranna al-mazlum walau walahi naran wanda aka zalunce shi sai na kawo mai ɗauki sai na taimake shi ko da ba yanzu ba shi yasa idan ka zalunci mutum yace na barka da Allah shekara daya ya ji wancan wawan ya bar ni da Allah har yanzu ba abin ya same ni kaje ka ci gaba da kira za ka gani wanda aka zalunce shi idan ya daga hannu ya tsini, to tsinuwan nan ba ka je ka jira hukuncin Allah kan haka da ka wanda aka zalunce shi baya mantawa kaga sun jefa shi a rijiya yayi kwanaki a cikin duhun rijiyar dan fi qari suka jefa shi wani rijiya ne wanda yake da yake da zurfi yake da duhu haka yayi ta zama jiran zaman jiran tsammanin Allah ya kubutar da shi Allah ya zan kubutar da shi ya dinga fadawa a silsilatul ibtila'at har ya zo ya zama abin da ya zama yanzu gashi nan yana zaune akan kujerar mulki sai ga waɗanda suka zalunce su dukkan su Allah ya tattaro mai su ga sunan a gabansa kuma ya gane su idan kai ne annabi Yusuf ya kake ganin za a kaya don irin wannan ya fi wani ai sai annabawan Allah da manzanni domin idan ka tuna da wanne da za ka fara tukun da wani mataki za ka fara yafewa <laughs> matakin duk lokacin da ka tuna da duhun cikin wannan rijiyar da fargaba da tsoro kana son ka yafe shi ɗan zai ina aikar ka yadda ina ga kana tsaye a kan idonka karim al-karim ibn karim ibnul karim ibnul karim aka tsayar da shi a matsayin bawa a gaban idonka aka tsayar da kai farashi mai rahusa aka biya a gaban idonka kana ji kana gani aka tafi da kai a matsayin bawa aka tafi da kai a matsayin bawa sa'annan ka je ta fuskanci rayuwa a matsayin da na karamin yaro ka yi nisa da iyayenta babu kulawar iyayenta sai yadda rayuwa ta yi da kai amma yanzu fa ga sunan a gabansa ya gane su su kuma ba su gane shi ba malama suka ce abin da ya kawo su wannan mafarkin dai da annabi yusuf ya fassara to shekaru bakwai ɗin nan sun shuɗi yanzu an shiga shekaru bakwai na aljadhu bushewar yanayi babu ruwa to wannan rashin amfanin gona rashin yalwar kayan abinci ya mamaye kasar masar gaba ɗaya har ya mamaye wa'yansu wajaje har garin su nabiyullahi yusuf nan salatu wassalam su ma rashin wadatar abinci ya same su amma suna da labarin akwai abinci a ina a masar abin da ya kawo su masa kenan neman kayan abinci walamma jahazahum bi jahazihim a lokacin da aka shirya musu kayan abincinsu su ɗan uwan annabi Yusuf qala tuni aka yi lafin min da su tafsiri suka ce yi hira da shi bayan ya waye sai hira da su cewa ku ɗin nan iya ku kenan suka ce mai ai mu mun kasance mu adadin mu goma sha biyu ne amma a cikin hirarsu suka nuna mai cewa akwai mutum ɗaya a gida tare da mahaifinsu kuma ɗayan shi ya ɓata a ƙasa ba sakin da ya shiga ba amma ko ba su san cewa ɗayan da suke nuri ba wane ne ba da shi suke hira to bayan su da bakinsu ka san da kai tsaye ce bayan san gama an gama an gama yin awun kayan abincin sai yake idan kun koma idan za ku dawo shekara mai zuwa ku dawo mun da dan uwanku za su yi haka ya san dan uwansu ce ko na ji mamaki amma sai da suka yi hira da bakin suka faɗa sai to sai ce qala qala tuni bi akhil lakum min abikum ku tawo mun da dan uwanku wadda ta bangaren uba wadda uban ku ɗaya ne da shi wadda kuka ba da labarin shi idan kuka tashi dawowa ku dawo tare da shi ala an yi ufi kai shin babu ganin cewa ni ina cika au idan idan na auna ina cikawa sa'annan wa ana khairul munziri babu ganin cewa ni ne mafi mutum mafi kyautatawa baki babu ga irin irin karba da aka yi muku aka kyautata muku a matsayin a matsayin ku na baki da haka idan kuka tashi ta wato komowa siyan kayan abinci ku taho da wannan dan uwan naku wanda shi uwarsa ɗaya da wa Allah yusuf alayhi salatu wassalam bunyani fa in lam ta'tuni bi fa in lam ta'tuni bi kaga nan ayat ta gabata ya wato kwaɗaitar da su ko ya kwaɗaitar da su a ayar nan da za ta biyo baya kuma ya tsoratar da su aka ce wannan shine tsarin gudanar da al'amarin mutane kwaɗaitarwa da kuma menene tsoratarwa sai ya ce fa'in lam tuni bi idan kuwa ba ku taho da shi ba ba ku kawo shi a gare ni ba yake fala kai da lakumai ba ku da wani abun awu a wajera wala ta karabu sa'annan kar kuma zo kusa da ni kaga kenan ya saka su a matsayin waɗanda ba su da zaɓi akan abin da aka aka nema qalu sai suka ce sanurawidu anhu abahu wa inna lafa'ilu sai suka ce za zamu rarrashi babansa gami da shi mu kuma tabbas masu aikatawa ne suka ce za su je sarrafi mahaifinsu domin su ma sun san abin da suka taɓa yi aiko wannan karan zai mugun wahala mahaifinsu ya yadda amma suka ce za su je sararrashe kuma tabbas za su je su yi hakan. sun tabbatar wa annabi Yusuf cewa za su je su iya iya iyawarsu wajen tabbatar da cewa idan suka tashi dawowa za su taho da wannan dan uwan nasu wa qala li annabi Yusuf sai ya faɗa wa sa ai yaran aikinsa bi bida'atahum fi rihaji hajar da suka kawo na musayyar abincin abin da suka bayar aka ba su abinci annabi yusuf ya faɗa wa yaran aikinsa ya ce idan kuka tashi haɗa ka jakunkunansu ya ce ij'alu bi da'atahum fi rihali hajar da suka bayar suka riga sun bayar an riga an gama auna abincin sai ce wa yaran aikinsa idan kuka idan kuka tashi haɗa jakunkuna ku mayar da hajar a cikin jakunkuna kamar kai ne ka je siyan abu ka gama biya Daga gama biya a lokacin da aka aka je hada kayarka kudin da ka biya din aka aka yi aka mayar da shi a cikin kayan yace la'allahum ya'rifunaha domin idan sun koma su gane cewa wannan ai hajar da muka bayar domin a ba mu abinci ne idan qalabu ila ahli idan suka koma ga iyalansu la'allahum yarji'un domin wala Allah sanadiyar haka duk wayannan abubuwan annabi Yusuf ya yi su domin zai su dawo kuma idan suka dace dawowa su dawo da da dan uwansu maluma suka ce banda wannan zarar din akwai malaman tafsiri da suka ce daga cikin dalilan da yasa annabi Yusuf ya bada umarnin a mayar da kuɗin hajar da suka bayar aka ba su abinci cewa a mayar masu da shi a cikin kayan ko su ba za su an mayar ba sai idan suka koma gida suka kunki da kunkunan su suka sauke kaya sai su ga cewa ai an mayar masu da kuɗin su suka ce domin ya ji tsoron kar ya zanto wannan hajar da suka bayar shi ne iya abin da suka mallaka ba su da wani abu na masurufi idan suka koma gida shi yasa ya mayar masu da menene da dukiyar Allah tabaraka wa ta'ala yake falamma raja'u ila abihim فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نبتل وإنا له لحافظون قال هل آمنكم قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حفظا وهو أرحم الراحمين أيين دسك كوما زواجا ما هي بنس فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا سكت يا بابا منع منا الكي أي بعد هذه المرة يا كي بابا أنهنا من أوفا kaga bayan wannan abincin da muka muka taho da su idan suka kare an hana mu sai da sharadi ba za a yi mana awu ba a karo mai zuwa fa'arsil ma'ana a kwana naktal wa inna lahu na hafizun mu haka ka aiko tare da mu ɗan uwanmu mu je mu yi awon abinci kuma lallai mu a gare shi masu kulawa ne za mu kula da shi za mu kare shi karka ji tsoro a kansa domin za mu dawo da shi wannan kaga kwatankwacin abin da suka faɗa kenan akan a akan yusuf suka ce arzilhu ma'ana radan yarta wa yalawa ننفقتي فأرسل معنا أخانا شنا فضل هذا ما يدل سيسي قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل يجي حنيا هنا سنة أمن شركو أكام بنيامين kamar yadda ko kuma dai zan amince da Bunyamin a gare ku irin yadda na amince da ku akan kan ɗan’uwansa a baya ma'ana kuna son na aiko da ɗan'uwan Yusuf tare da ku ku je ku aikata irin abin da kuka aikata da ɗan'uwansa. uwansa yake fallahu khairun hafiza amma kuma Allah tabaraka wa ta'ala shine fiyayyen mai kiyayewa wa huwa arhamur rahimi kuma shine fiyayyen mai rahma malama suka ce ai huwa arhamur rahimi nabi shine fiyayyar mai tausayi da jin kai a gare ni wa sayarhamu shibari wa da'fi wa bi waladi kuma na san Allah tabaraka wa zai tausaya wa halin da nake nake ciki na tsufa da yawan shekaru da rauni da kuma tsananin bakin ciki akan rashin dana wa arju min Allah an yaruddahu alayya wa yajma shamni bi kuma ni har yanzu ban daina fatan Allah ya maido min da dana ba kuma ya hada ni da shi a waje daya innahu arhamur rahim shine fiyayyen masu tausayawa da kuma jin kai walamma fatahu mata'ahu wajadu bid'atahu a wannan bayanin ba su riga sun sauke kayan ba ba su riga sun buɗe kayan ba Allah yake walamma fatahu mata'ahu ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أقانا ونزداد كيل بعيد ذلك كيل يسير قال لن قال لنرسله معكم حتى توتون موثقا من الله لتاتنني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم أيين لفك بوئي kayansu sai suka ga ga hajar nan an mayar masu da shi kuɗin da suka bayar zuciyar da suka bayar domin sayan abincin shi nan an mayar masa da shi sai suka ce wa su kwalo ya abana ma na bari suka ce ya babanmu mai muke nema hadihi na rudda ilaina ga hajar mu nan an mayar mana da su wa namiru ahlana wa nahfazu akhana wa nazadu qayna fa'il cewa ba sai mu je mu siyo abinci ba mun mu nemo kayan abinci wa iyalanmu kuma mu kula da ɗan uwanmu mana in ka aika shi tare da mu sai suke yanzu sun karo wayansu hujjojin da suke son su mahaifin ya aiko da Wani wa nahfazu akhana kuma mu kula da dan uwanmu mu kiyaye shi wa kai kayla ba'i kuma mu samu karin awon rakumi domin shi tsarin su annabi Yusuf wajen siyan abinci shine cewa abinda suke bayarwa shine ne ba'i kowane mutum ɗaya za a ba shi daidan abincin da rakumi ɗaya ke iya menene ta iya ɗaukawa kaga da su goma suka tafi rakuma goma kenan yanzu idan bunyani ya tafi da su za su zama mutane sha ɗaya rakuma nawa kenan sha ɗaya shi ne abinda suke faɗa su cewa ga wani zadu kai da baɗi za mu kara awun wato a ɗaukun kayan rakumi ɗaya zalika kairun yasir wannan awu ne mai sauki qala lan ursilahu ma'akum yace ba zan aika shi tare da ku ba hatta tutuni mawthiqan min Allah hatta sai kun yi alkawari tsakaninku da Allah na ta'tunna ni bi lalle lalle za ku dawo mun da shi domin eh, la yuldagu mu'minun min hujirin aw fi hujirin marratayn a karkashin nan maluma suka ce shi mu'mini ba a sararci ta rami ɗaya kai ne ka zo ka kwanta kusa da wani rami ko ka zauna kusa da wani rami sai wani abu maciji ya sare ka ai da ma baka san da akwai maciji a wajen ba shi yasa ka zauna to sai maciji ya sare ka sai ka tashi ka bar wajen za ka dawo ka zama ka sake idan ka dawo bayan kwana biyu uku za ka dawo ka zauna wannan wajen ko da kuwa an ce maka yanzu babu ne babu maciji <laughs> ko da kuwa yanzu an ce maka babu maciji shi yasa yana da gaske kamalul aql idan ka cutu a waje so daya kai saka tsantsan kar ka sake cutuwa karo na nawa na biyu domin shi shi mumini kamar yadda muka faɗa a baya shi mumini sun faƙini ba dolo ba ne imani bayar mayar da mutum ya zama dolowawa bal imani yana sa mutum ya zanto yana da kaifin tunani yana da kaifin hankali yana da saurin lissafin abin da zai cutar da shi ya guje wa abin abin da zai amfane shi kuma ya gaggauta amfanuwa da abin kafin lokaci ya kubushe masa sanadiyar abin da suka yi mai akan yusuf haka suka nemi yusuf ya nuna shi bai son rabuwa da yusuf din nan ba na son rabuwa da shi zan shiga cikin wani hali ne na kunci da bakin ciki don kuka tafi da shi suka rarrace shi har sai da yadda a wannan karan sai yake ya'khuz alaihim al-ayman al-ghariba rantsuwa da alkawari mai tsanani yake karba daga hannun shi yake illa an yuhafa bikum za ku dawo da shi sai dai ya zanto wani wato ibtila'i ya aukawa dukkan ku gaba daya an ci karfin ku gaba dayan ku shara'in kenan amma muddin mutum ɗaya yana da rai yana numfasawa a cikin ku za ku dawo min da dana falamma a tau mawfiqahum lokacin da suka bashi alkawarin suka ce tsakanin da Allah za mu yi haka za mu kula da shi kuma za mu dawo da shi qala alama na ma naqulu wakil zai ce to Allah tabaraka wa ta'ala akan abin da muka faɗa ɗinnan nan na alkawari wanda kuka ɗauka tsakaninku da Allah Allah tabaraka wa ta'ala ne wakili shine shaida mana wannan min babin karfafa kaman kai kai filin ɗin agreement ne min babin karfafa wannan alkawarin da muka yi tsakaninku da ku Allah ne fa a tsakaninmu ibn ishaq ibn kathir ya wata ce ibn ishaq yace innama wa innama fa'ala dhalika li'annahu lam yajid buddan min ba'dihim li ajli al-mira allati la ghina lahum domin kare bai da makawa tunda abincin nan dole ana bukatar abincin nan kuma ba abinci a sana'a dole ne a ce a yi awon abinci daga masar ba shi da zaɓi shi ya sa ya haƙura ya tura Bunyamin tare da su amma da wannan ɗaukan alkawari na tsakaninsu da Allah. Faƙawar ya bunayya. Faƙawar ya baniya. فقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من بواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يؤني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة yace ya ku ‘ya'yana idan kuka iso ƙasar Masar, kar ku shiga min babin wahidin, kar ku shiga ta kofa ɗaya, gabaki ku adadin goma sha ɗaya, ku shiga ƙasar Masar ta kofa ɗaya, yace kar ku yi haka, wadda kulomin abuwa ɗin matafarrifa. ya ce ku shiga masar ta kofofi daban-daban a yi kurarrabu sai kun shiga wancan shiga ta can wannan shiga ta nan wancan shiga ta can sai kun shigo cikin kasar sai ku je ku ne sai ku je ku haɗu amma wajen shigowa kar ku shiga shigowa ta kofa ɗaya gabaci ɗaya. wa ma ughni ankum min Allah min shay ni kuma ba na iya wadatar da ku daga Allah da wani abu kasancewan na ce ku shiga ta kofa kofofi daban-daban din nan bai nufin cewa idan akwai wani abin da Allah yake nufi wannan shawarar da na baku na ku shiga daga kogobi daban-daban zai iya wadatar da ku daga wani abu na kaddaran Allah. Inil hukmu illa illa babu hukunci face nawa hukunci na Allah ne shi kadai da haka riko da asba bai nufin cewa kaddaran Allah ba zai faru da mutum ba yace alaihi tawakkal a cikin wannan umarni da na baku na cewa kar ku shiga ta kofa daya ku shiga ta kofofi daban-daban ni ina dogaro ga Allah ne ba dogaro ga wannan dabarar cewa ku shiga ta kofofi daban-daban ba Ya yace wa alaihi falyatawakkalul mutawakkilun da Allah masu dogaro ya kamata su dogara malama suka ce me yasa annabi yaqub alaihi salatu wassalam yace wa ƴaƴansa kar ku shiga ta koma daya suka ce ba komai bane face tsoron kambun baka shi abin da ake cewa kambun bakan nan kuma gaskiya ne akwai shi akwai mutanen da suke da shi amma ba su san suna da shi ba akwai mutanen da suke da shi kuma san sani shi yasa manzo Allah sallallahu ya karantar idan ka ga mutum wani abu ya burge ka game da shi ka ce masha Allah tabarakallah ka sanya mai albarka akan ko gida ka gani ka zo ka gida ka zo wucewa wani anguwa ka ga gida mai kyau ka ce masha Allah tabarakallah idan ka faɗi hakan idan kana da kambun baka ba zai shafi gidan ba in ka roki albarka wa abin da ka gani din ya birge ka to kambun bakar ka ba zai shafi gidan ba domin ka san kallo kadai wani zai iya kallon gida mai kyau kallonsa kadai kuma ya sa a yi gobara a gidan zai iya kallon mota mai kyau kallonsa kadai ya sa motan ta yi hatsari ko kuma motar kawai ta kama shi da wuta domin karfin abinda ake cewa kambun bakan nan mutum zai iya kallon mutum ɗan uwarsa. kuma a wajen atake ya suma ko a wajen atake ya fara zazzabi mai tsanani wadda ba zai iya tsayuwa kafafuwarsa ba za su iya rike shi ba duk wa'annan abubuwan suna faruwa sun kasance wasu daga cikin wa'annan misalai da muka kawo sun faru a zamanin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama shi yasa zaga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana baiwa wayannan azkar din da ake yi safi da da yamma muhimmanci a hatta kananan yara da ba za su iya yi ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yakan yi wa Hassan da Husaini yakan nema masu tsari daga ire-iren wayannan abubuwa aka ce ‘yan uwan annabi Yusuf alaihi salatu salam su goma sha ɗayan nan gaba ɗayansu mutane ne wadda Allah tabaraka wa ta'ala ya masu kyawun halitta kuma suna sanya tufafi iri ɗaya kuma tufafinsu irin irin na urfin garinsu ne kamar an Najeriya ne a Makka misali kai idan ka ga ɗan Najeriya ba ta faɗa maka cewa ɗan Najeriya ne ko domin in kaga zanna kaga babbar riga kaga da manga kaga irin wannan shigan da kaga shadda kaga kaza da gani ka san to kashi 95 dan Najeriya ne idan ba dan Najeriya ba kuma dan ina dan Afirka Afirka ma Niger domin wato urful libas su ma idan suka shiga gari za a gane cewa wa'annan ba 'yan masara ba ne kuma ga su da kyawun halitta kuma ɗaya ne na mutum ɗaya kuma maza dukkansa maza su kuma goma sha ɗaya to idan suka yana jin tsoron idan suka shigo garin masar su karkatar da idanu mutane su daga kallon su kai kai wayannan wayannan nan ina daga yana suka fito haka nan kyawawan mutanen kuma wayannan daga kan'ana suka fito tun da irin nau'in kayan da suka mene suka sa sanadiyar haka wani abu na sharri ya faru da su shi yasa ya ce su shiga tsakabobi daban-daban a shakin da za su attracta idan suka shiga a teku takobobi daban-daban zai bambanta da a shakin da za su yi attracta idan suka shigo a tawaga da baki ɗayansu a lokaci ɗaya. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ma kana yughni anhum min Allah min shay kamar yadda annabi Yusuf ya faɗa dazu yace wa ma ughni ankum min Allah min shay ni ba zan iya wadatar da ku da komai ba daga Allah Allah tabaraka wa ta'ala yace wa lamma dakhalu min haythu amarahum abuhum a lokacin da suka shiga a yanayin da mahaifinsu ya umarce su da shigo a rarrabe ba ta kofa ɗaya ba yace ma kana yughni anhum min Allah min shay kasancewar sun aikata hakan bai wadatar da su daga Allah da wani abu da Allah yake yake nufi da su illa hajatan fi nafsi yaquba qada qadaha ba ce wata bukata a zuciyar yaquba wadda ya menene wadda ya wato isar da wannan bukata shi wanda muka yi bayani cewa tsoro yake ji wa ƴaƴansa wani sharri ya same su sanadiyar kan mun baka wa innahu la ilmin lima allamna kuma shi ma abokin ilimi ne game da abin da muka sanar da shi na ilimi walakin na aksaran nasi la ya alamu amma kuma mafi yawan mutane ba su sani ba walamma dakhalu ala yusuf ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون فباين صنشيقو قالوا سنتهو لك أمواسو ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه لوكتين دا سكا شيقو نبي الله يوسف sai ya kusanto da ɗan uwansa ɗan uwansa wadda suke uwa ɗaya uwa ɗaya ko ya kusanto da ɗan uwansa qala inni ana akhuk ya sanar da shi cewa lallai ni dan uwanka ne ya faɗa mai cewa ne Yusuf wannan iwaɗi ɗin malama suka ce ya kasance a keɓe wannan maganar da ya faɗa wa uwansa bunyamin ɗin nan su sauran uwansa ɗin ba su san da wannan zancen ba tsakaninsa ne sirri ne tsakaninsa da ɗan uwansa wanda suke uwa ɗaya su wayancan har ila yau ba su san wanda ake kaiwa da kawo wannan a gabansa yake yin awo abinci ya mayar da hajarsu yake in suka tashi dawowa su dawo da ɗan uwansu wadda suke uba ɗaya ba su san cewa duk suna yi ne da Yusuf ba amma da aka kawo bunyani Yusuf ya keɓe da shi ya faɗa mai cewa lallai inni ana akhu fala tabta bima kanu bima kanu ya'malu domin haka karka damu da abin da suka kasance suna aikatawa bayan wannan annabi yusuf alaihi salatu wassalam zai rike dan uwansa alaihi salatu wassalam ta hanyar amfani da wata dabara bayan an yi awon abinci za su koma amma dabara nan da za a yi duk shi banyamin yana tsare da haka yana tsare da cewa za a rike shi zai zauna a masar kafin shi su sauran ɗan uwan nasa da mahaifinsa su dawo su same shi da yusuf a kasar masar to yadda allah tabaraka wa ta'ala ya bada labarin abubuwan da suka kasance bayan nabiyullahi yusuf ya sanar da binyamin cewa ni ne Yusuf ni ne dan uwanka kuma karya da damu da abin da wayannan ɗan uwan nasu suka kasance suna aikatawa abubuwan da suka kasance bayan haka su ne da yadda Allah abin da zamu yi gobe kafin nan malama suka ce a cikin ayoyin da suka gabata akwai tarbiyyantar da 'ya'ya akan al-ittikhadu bil asbab da kuma dogaro ga Allah abubuwa biyu masu muhimmanci yin riko da sababi yin riko da sababi a lokacin da kake riko da sababin nan kuma kana dogaro gawa ga Allah kamar labarin wa'yansu mutane da ake bayarwa cewa Umar ya shigo masallaci a lokacin da ba na sallah ba ya samu wa'yansu samari suna zaune a masallaci sai ce ku kuma ba me kuke a wannan lokacin a masallaci sai suka ce nahnu mutawakkilu suka ce mu mutane ne masu dogaro da Allah shi ya yasa muke zama a masallaci mu ba sai mun tafi kasuwa ba ba mun sai mun tafi neman aiki ba ba sai mun tafi amma um, yin kwalugo ba kafin mu samu abin da za mu ci mu muna dogaro ne da Allah ka san shi kuma Umar kullu yana yawo da bulalan sa ne yake dogaro ga Allah ko sai ya zari ya kore su daga masallaci yace ku lastum lastum mutawakkirin bal antum mutawakirun wannan abin da kuke yi shi ba tawakkali bane tawakkali bai nufin cewa mutum zai zauna a gida yake ni nayi tawakkali ga Allah Allah zai arzuta ni a'a wannan ba sunnan Allah bane shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace law annakum tatawakkaluna ala Allah haqqa tawakkulih la razaqakum kama yarzuqu at-tayr yace da ku kuna yin dogaro ga Allah dogaro hakikanin yin dogaro yake da Allah ya arzuta ku kamar yadda yake arzuta tsuntsaye ya yake arzuta tsuntsaye tabudu khimasan wa taruhu bitana tsuntsayen nan da Allah yake maza Allah yake da ya sauƙaƙa arzikin ku arzikin ku zai zama da sauƙi yadda arzikin tsuntsaye zama da sauƙi sai maza Allah yake tsuntsayen fa ta tabudu khimasan alghadu suna fitowa ne da sassafe cikinsu babu komai da sassafe suna katse bacci su tsuntsaye za su katse bacci su fito da sassafe amma kuma za su fito ne cikin su babu menene babu komai wata ruhu bai tsawana in suka tashi dawowa da yamma za su dawo cikin su a menene a cike kaga saukin arziki tsuntsaye da ake yi din ba wai tsuntsayen suna zaune a waje ɗaya bane bal suna fitowa da sassafe fitowar ma ba na irin na kasanannun mutane ba ne a fitowa sammako sammako suke yi manzalar sunan mace da kun yi a ci kaga tawakkali amma kuma tawakkalin waɗanda aka buga misali da su cewa za a rubuta ku wato saukin arziki irin nasu sai aka ga cewa ashe ma sammako suke yi wajen neman arzikin shine annabi Yusuf yake fadawa annabi Yaqub yake faɗawa 'ya'yansa al-ittikhaz bil asbab shi ne umartar su da cewa su ji na takobi daban-daban sa'annan yake su yi tawakkali ga su yi tawakkali ga Allah tabaraka ta'ala wannan yana da muhimmanci matuka wajen wato tarbiyya kamar manzala sun ce yake filha wa tawakkal filha wa tawakkal mutumin nan da ya zai tambaye manzo Allah yake dabbati abin hawa na yake arsilha ursilha wa tawakkal am a'tilha manzala zai yake abin hawa na yanzu kai ne ka kawo mashin ɗanka sabon mashin sai ka faka a kan titi ɗin kuma da makullin a ciki babu makullin a ciki aka kare amma kuma ka faka da makullin a ciki su masu ɗauki mashinan nan su ba su ma bukatar ka saka ka bar masu makullin suna da zasu dabarar ba su bukatar makullin amma kai sai ka ce kai na ga abin ma da sauki ga makullin ma a ciki sai zai tambayi da rikif ma a kan mashin sai ya zai tambayi manzo Allah ya ce ya manzo Allah abin hawa na in sake ki kawai in yi tawakkali da Allah cewa babu wanda zai sake ko kuma ba zai ba ba ko kuma in daure shi irin daurin da idan wani ya zo sata ma sai ya sha wahala kafin ya nemi ya kunce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ya ha wa tawakkal yake ka daure shi sa'annan ka yi ne ka yi tawakkali shi ne wasu asbab ma'a tawakkul hakan nan wajen neman arziki za ka fita nema za ka nemi aiki za ka fita kasuwa za ka yi yunkuri za ka yi kaza a lokacin da zai kaiwa da kawo wannan kuma kana mai yin hakan ne kana dogaro da wa Allah ta tabaraka wa ta'ala a nan za mu dasa aya cikin lillahi ta'ala idan Allah ta tabaraka wa ta'ala ya kai mu gobe sai mu ci gaba wallahu ta'ala abubuwan da muka faɗa da suka dace da littafin Allah da sannan manzo sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam Allah tabaraka wa ta'ala ya saka mu baki da abubuwan da suka kasance kuskure Allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta mana baki da muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya arzuta mu da ikhlasi a cikin abubuwan da muke faɗi da abubuwan da muke aikatawa muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala cikin wayannan kwanaki da suka rage na watan Ramadan Allah tabaraka wa ta'ala ya dace da mu zuwa ga aikata kyawawan ayyuka karbabu muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya dace da mu da muwafaka da daren lailatul qadr bukatunmu na alkhairi ya Allah ta fi mu sanin su ka biya mana su baki daya muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala waɗanda suka riga mu komawa zuwa gare cikin musulmai Allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta musu ya rahamce su ya lullube su da rahmarsa idan nama lokaci yayi ya sa mu cika da imani ya Allah ka zaunar da kasar mu Najeriya lafiya ya Allah ka zaunar da kasar mu Najeriya lafiya ya Allah ka zaunar da kasar mu Najeriya lafiya ya Allah ka sanya tsoron ka zuka ta shugabannin mu ya Allah ka sanya tsoron ka zuka ta shugabannin mu ya Allah ka sanya tsoron ka zuka ta shugabannin mu ya Allah wayannan bayan ka waɗanda suke yin barna a bayan kasa suke zubda jinin mutane suke yin garkuwa da su ya Allah idan sun fi karfin mu ba su fi karfin ka ba ya Allah ka gaggauta kawar da su ya Allah ka gaggauta kawar da su ya Allah waɗanda ka jarabce su da faduwa a hannun waɗannan mutanen ya Allah ka gaggauta kubutar da su ya Allah ka kubutar da su ya Allah ka kubutar da su muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala wa'annan fitattunan da suke faruwa a gabas ta tsakiya Allah tabaraka wa ta'ala ya kubutar da kasashen musulmai daga wa'annan fitattunan. abubuwan da masu sharri neman sharri da kasashen musulmi suke nema ya Allah ka hana su samu ya Allah ka hana su nasara ya Allah ka sa lokacin da za su koma su koma a matsayin sun yi hasara ya Allah ka mayar da su a matsayin sun yi hasara ya Allah ka mayar da su a matsayin sun yi hasara ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين